shaidan rajim bismillahir rahmanir rahim salla ya rabbi wa sallima ali wa sahbi wala wa kama gal fi kamar da annabi ya faɗa a wani hadisin daban cewa law sha Allah la ko la ay qazna da shi Allah ya faɗa kaddin da Allah ya gara ma da ya faɗa kaddin wai a wannan wadin na ke can kai gare eh, mu za a tashi mm. wannan wadin bi shaida mm. ko a dauka zai kuma ma wannan magana wanda kasan nan ne wannan haka da ake ana zagaye gari da ni. da bacci ana maka maganan bacci mm. sadda aka dawo yaƙi wajen karfe uku na dai an su ce to a kwana ana a huta kai ko bilalu ka tsaya kai wani gadin alfijir to shi ne bai iya ce tun da muke wa taba je ba mu bacci kwa da mai nauyi irin wannan ba mm. naubatun ba shi na ce maka fa'alatun ba ga mm. gani walakin arada ayyakuna liman ba'adakum ko mm. to wannan abin da Allah ya kaddara muka ya Allah ya yi nufi ya kasance ga wanda za su biyo bayan ku kaga misali in sun makara to san abin da za su yi asani na biyu an na kalbahu zuciyar annabi muhammadu la ya tagari kohonnan bacci ba ya nutsar da shi hatta ya kone mino wala hadasu bi hatta kai ga warwarewa alwala ya faru cikin shi kaga kamar yanzu inda kana gengidi musamman kana zaune irin yadda nake haka to kaga ga kana zaune ka ayi a ce baccin ya yi nauyi har alwallu za ta lalace to annabi shi gaba daya allah ba zai samu shi baccin da hadisi zai fita shine wannan ake nuna mana limaru ya saboda abin aka rato annahu kana maharusan annabi ya kasance wanda aka tsare shi daga irin wannan wa annahu ya yanamu hatta ah, yambaha ko ah, ko ba shi ne ba annabi na bacci har ya fitar da numfashi wa ta gadi gadidu har a ji saurin shi sun yi salli sannan ya tashi sai sallah ka ga nuna zai yi baccin irin yadda kowa zai yi sai a tsare kofofin fita hadisin to ba za su fita ba shi na yin kuka lura cewa kada maharusa ana gadin shi ba za a bari hadisin ya fita ba kaga in kano duk wannan hadisin ma ya fi daɗi ma maimakon cewa ido tana bacci ita zuciya ba ta bacci duk dai da kowane kuma na da nashi karatu domin shi wancan malamai suka ce abin da ake nufi wato abin da ke nufi da cewa ido na na bacci to zuciya ta ba ta bacci duk abin da aka gaya min ido biyu to bai yi wanda aka gaya min ina bacci ba duk abin da na sani ido biyu bai fi karfin hujja da dalili akan wani na sani ina cikin bacci ba to su kaga wancan hadisi abin da malami suka fassara mani shi ke to kaga yanzu dai wannan kuma ai kaga shi ma karin daraja ne a ce zai kwanta yi bacci ne da duk kowa zai amma an tsare shi ba zai yi wannan hadisin ba wala ya tawaga uko ba kuma zai canza alwala ba wa hadisu abbasin abdullahi bin abbas al-mazkur fihi ko buruhu wanda aka ambaci alwala annabi muhammadu inda kyami shi mina nauyi wai in ya tashi a bacci wato fihi naumu huma ahlihi to baccin shi tare da iyalan shi baccin shi bida daya ko to kaga wannan kaga tayo shi kuma wanda lilin zaman ko kuma in yana tare da iyalan to sai a shi kawai da mutuntaka da kowa zai yi yanzu idan kana kwance da iyalanka ba jiki za ka yi komi ya fita jikin ka ya tashi gida? to ta yi shi haka aka nufa da annabi aka fala yumkinu al-ihtijaju bi ba za a kafa hujja da wannan hadisin ba ala wuduhi akan cewa annabi ya tashi bacci sai yayi alwala bi da nomi don baccin kadai domin la'alla zalika limun la masatil ahli kila wannan domin shashafa cikin iyali dai to ba ko mu ko ba ai akwai hadisin da ya tabbata in ya yi arlan ma za shi masallaci sai ya dan sumbance su sannan ya mace ko kaga ai akwai shi aule hadasin akara ko kuma saboda wani dalili daban to kun nan hadasin aiki ba ake ko don wani aiki daban kuma a kidaya bakin ba sa da bambanci da hadisin da ka sani wanda ake ce ma hadisi wanda za ka ce nautar raf al-hadis al ko to bai da bambanci a rubutun bakin kuma akwai lokacin da hadas ke zuwa a matsayin aiki kawai wani aiki da fa kaifa to yaya in babu haka wa fi al hadisi a ƙarshen hadisin ko to nafsihi zatin hadisin to sun mana mata samitu gadi da in ji shi mai ruwaya annabi ya bace sai da na ji masorin shi hatta uki mata salatu har aka tsaye sallah to fa sallah da ya tashi sai sallah wadan ya tawa babu ya alwala ba wakila ka ce a Allah ya namu kalbu zuce shi baya bacci min ajala annahu yuha ilaihi bi nawmi saboda aka mashi wahayi a cikin bacci to ka ji wannan akan duka na umma haka ban ne ba oh, ni na ce ne hata uqimat ni na faɗa ka ne eh. a ah, sun ne na yi fasara ta da ma'ana ne wakila ko a ah, ba shi ne ba walaysa fi qissatil wadi illa nawmu ainihi to ai a kisa wannan wadin to babu komai banda baccin idanun shi biyu an ta shamsu ga barin ganin rana walaysa haza min fi'lil kalbi to ai wannan ba aikin zuciya bane wa garkala sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah bai rada min cewa ce inna Allah kamar arwahana a wannan wadin da ka gani Allah ya karbi numfa yawa numfashin mu ne walau sha da ya gana ma radda da ha'ilaina da ya dawo da ita gurin mu ko fihinin a wani lokaci gayar haza ba a wannan ba to fa in kila mala in an ce falaula ne nan ko to falawla arduhu min sigirakin nomi ko ba domin al'adar shi ba wato tana za a cikin bacci to ma ƙara li bilalan ai da bai ce ma bilalu ikilala na subha kai mana gadon asubahi da bai faɗi haka ba wakila fil jawabi sai aka ce a cikin wani jawabi inna wuka na min shani sallallahu alaihi wa sallama a bi yau bi subi aka ce a'a da biyar annabi yin sallar su bai tunda sauran duhu duhu abin da ke ce magali wato algalasu ko a tagalisu ikitiladu biya ibi zalani fi wakatin subhi lokacin subahi irin farko farkon subahin nan yadda baka cewa duhu duka baka ko ya ce wa a haske duka to sanda suka fara haɗuwa din nan to shi ake ce maganar su aka ce to al'ada annabi bacci ya wannan lokacin abina wato auka da sallah a wannan lokacin shi yasa ma kake gani ai ba a san a yi ta gari ya sarare ai da wanda kan gaggauta su bayan ina jima ko mai risala kamar ya kudaitar da mu akan mai wannan tajalisi ko ya ce inda su bayi ce a rika tajalisi to ai saboda kyawawan na kadi asgari na to kaji to mu je to mu je na ne na'am wa mura'atu awwalil fajr kuma saboda al'ada annabi kiyaye farkon alfijir la tasihu mimman namat ainuhu ko ko ba shi ba wa mura'atu awwalil fajr kiyaye farkon alfijir to la tasihu ba ta inganta mimman Namar ainihu daga irin wanda idon shi za ta yi barci domin duk mai nauyin barci to farkon su ba shi hoba na shi bane inda za ku gane haka da yawa mutanen da za su zo jami'a su bayi amma kira sallar ke tare su akwai su da yawa waɗanda za su zo jami'a su bayi tabbas akwai shi a cikin zuciyarsu amma wannan kiran sallar da ake na kafin lokacin sallar to shi ke taimaka musu ana kunsa mu kiran sallah ko daga nesa dai Allah ko sai ji su kaga sa da yau an yi haka yi na kwanta karfe uku kawai wani bacci da san an turo shi malam da ya kama ni ni ni na ji sallar da fara ne kawai biyar da biyar na na tashi yadda ka san ne. to ka kadara irin wannan misali inda Allah ya kaddara ba ai kiran sallan ba ba ba sai yara ko sun fara buge cikin gida ba to wannan lalle haka ne malam na ma in ba kira sallah ba hmm. in ba mutum almajirin ne mai kokarin bin dare ba waye wanda ba kira sallah zai tare shi to me yaka tashi kira dare dan ne ko mutum cikin malam majira haka ke faɗi haka <laughs> ta hmm. a ka ko ga kafa ka haka ne haka yake wa to mutum zai da dare me zai karfe hudu ko hudu da rabin ma balle uku kwaran gaske wallahi ta laye laran magani a wannan magana ta gaskiya ma na faɗa ka yanzu wato mu sabo ne da mutum ya saba hmm. wanda da can za ka tashi sha biyu saura to shi ke nan kuma ka zauna har sai kai sallar su ba baki sannan ka kwanta ka tashi hudu ka taba cin rai kama kara ai ne lokacin da ko karfe biyu ma na tashi to wallahi ta laye abu ya lalace to ka gani ai an yi lokacin da daga sha ɗaya da kwata zuwa sha biyu saura to lokacin da nake tashi a dama ne ba na fira ai da an gama ishayi duk wanda zai tsare ya kan zalunci a yayi ana gama su bai ko ana gama ishari ko me za yi to ban in shiga gida to ai da na shiga zan kwanta to kaga mutumin da ya kwanta dama da dan bashin baccin jiya ka san shine ke sa eh, yau dadin bacci to da dan wannan rago bashin kana kwanciya sai zo to kuma sai ce to kuma gane yau to kaga sha ɗaya sha da rabi yau za sha biyu to kaga shi ke ka gama da shi in kana shi kana sai ka zauna ka ta karatu ka safiya to Allah shi mu lallai na ga musu da maka ne to in ya tsinci eh lallai ko izuwa zahirun ko ko ba shine ba fili don wani zancen shine zahiri yudraku bil jawari a zahiri wanda ake iya ruskan shi daga babuwa waɗanda suke fili to fawa kana bilala sai shi annabi ya nada bilalu wakili bi mara'ati a awali da ke farkon wannan tagalis din nan li yuhmilahu li yulimahu dan shi to domin shi bilalin ya sanar da shi bai zalika da farkon lokaci din kama laushi gila shi gulin gaira nomi an mura'ati kamar inda zai zama an shigartar da shi da wani aikin wanda ba bacci ba to kaga za a iya farkar da shi fahim kila in ma ce to fa ma ma'ana nahi sallallahu alaihi wasallam an alƙauli menene ma'ana fada annabi da yake cewa a daina fadan nasitu mutum ya daina fadin cewa na manta wa sallallahu alaihi wasallam inni an sauna ni ina mancewa kamar yadda kuke eh, yau mancewa to dan me kuma zai ce a baccewa kuma na mance to fa iza nasitu ina mance fa ne to ku tunatar da ni waƙala. wato sai ce laƙada a kaza wa kaza ayatan kuntu un unsi ko unsi kamar ce warhimar rahimallahu fulana din nan Allah ka ji kan ne ko lagar askar ni ya tunatar da ni kaza wa kaza ahatan aya ta kaza da kaza kuntu unsita wadda an manta da ita to fa alam maka lawa Allah shi kara maka daraja da girma ka san annabi da abin yake la ta'arula babu jayayya fiyazir alfaza a waɗannan lafuza amma na haihu an yi ƙala nasitu hannun shi da cewa mutum ya bar cewar nasitu ayatan dinnan ayata kaza to fa mahamudun alama nusika menene nan Na naqaluhu min alquran zuhumun qur'an ya wuto shikenan ko mahmulun to abin dauka ne alama nusikha bisa abin da aka alama nusikha na qaluhu ko shine ba abin da aka rubuce cirantowar shi min alquran ne daga alqurani ai anal gablata fiya za a lamta kun minhu kusan tun shekarun jiya na faɗo wani hujjar na ce muku irin wannan ga abin da ba a riga a wato in an riga an rubuta to shi na ma abin da ba a rubuta ba in aka ce kuma annabi zai manta ko ya ce an tunatar da shi to kaga wa'i zai samu shakka to wannan suka ana daga an rubuta eh dama mana eh? to to amma na haihu hanawar annabi an an yi ga mutane su rika cewa nasitu ayatan na ma'an ayatan a kai ayata kaza ko hmm. yau wato shi kenan to dan ba ni biran ka dan ya ce mun ayatan ne kuma ayatan ba daidai ba ne ayata kaza ayi kaza to fa mahamulun to wannan abin dauka ne alamanu sikha na kalbu abinda aka rubuta ciro washi ay manquluhu min alqur'ani daga Alƙur'ani, an rubuta abin da aka ciro to kaga wannan da an manta kaga babu kwamiti da dai yana nan mansukhan na'am to ai ai abin da aka rubuta haddace shi an haddace shi a rubuce ya ba da ma'ana ne ai annal gablata fiya zalamta kun minhu irin wannan ba ta kasancewa walakin Allah ta'ala irqarrahu ilaiha Allah ne ya bukatar da shi zuwa ga wannan mantuwar amma zatin shi ba zai mance ba liyam huwa ko domin shi Allah ya shaye ma shawo abin da ya ga dama wai su ya tabbatar da abin da ya ga dama wa ma kana min sa'un aw gablatin min qibali ko abin da ya kasance na rabkan rabkanwa ko shagala min qibali ta bangaren annabi Muhammadu to ta zakara ko a ce ya tunata. ta to salluha ayyuka lafi ansa ko ba ne ba zai yiwu a ce ai yamance wa karkila inna haza minu sallallahu alaihi wa sallam ala dariqil isiwa aka ce to wannan isi babu ne ko haka ne ba yawwa to wannan musabi ne dan yayi haka an yuli falfila ya jingina aiki ila khaliqihi zuwa ga wanda yake shine Allah cewa unsitu din nan ko wal akhara ala dariqil jawazi shi kuma dan akan hanyar halarci likita sabil abdu fi domin Allah domin bawa shi ke aikata aikin shi a zahiri wai isqaduhu sallallahu alaihi wa sallam lima a min hazi la'ayata jaizu sariyar wadda annabi ga abin da ya sarayya na wannan aya to jaizun alaihi ba da balagi ma umar kaji ko halar ne bayan ya isar da abin da aka umarce shi bi balagi wato da isar da shi wata tafsili da sadar da shi ila ibadihi zuwa ga bayan shi summa a zikiru hako sannan ya nemi tuna wato ya nemi to da ita min umarci wato daga al'ummar shi awon min kibal nafsi ko ta bangaren kanshi illa ma na tsahu sai abin da Allah ya yanke hukuncin share shi wa mahawu wato share shi min a zukata wa tarkas tikzari wa ya rubuta barin tuna shi wa kar ya juzu an yansan na biyu in haka ne ya halatta annabi a ce ya mance ma haza sabiluhu karata ko abinda irin wannan hanya ne karata wani lokaci shi ne juyowa abu karra ya juyo karata juyowa to wani lokaci kasa lokaci na juyawa wai juza an yi siya minhu ya halatta a ta bangaren Allah ya mantar da annabi muhammadu kabla Ibrahim kafin ya isar din a ya mantar da shi ma la na nazman wa la yukhallidu hukuma abinda mance shi ba zai canza tsari ba ba zai cuɗanya hukunci ba min ma da kido halalan na abinda ba zai shigar da ɓaci ba fila kamar a labarin za a faɗa sun ma yi zakirhu yahu hmm. sannan Allah ya tunatar da shi wa sahilu da wa munisiyani kuma Da dawamu dawama eh, na siya nisyani man cewa annabi lahu ga wannan ya sahilo ya koru li hibzillahi kitabahu saboda Allah zai kiya littafin shi wa takalifi kuma ya tilasta ma annabi shi bala ga isar da shi faslun wannan fasli kenan firraddi a cikin yin raddi alaman ajaza alaihi musa ga'ira bisa wanda ya halatta ma annabawa aikata kananun zunubai war kalami da kuma yin zance alama ta jubi bisa abin da mutane suka kafa wato hujja da shi fi zalika ilam ka sani annal mujawwizi na lissa ga'idi masu halatta kananan zunubai alal an biya ga annabawa min al fuqaha daga malaman fiqh wani muhaddisina wa man shaya awun da wanda suka bi su ala zalika bisa ga haka min al mutakallimin daga malaman tauhidi ita juto sun kafa hujja ne ala zalika bisa halaccin kananan zunubai ga annabawa biza wahira da wasu ayoya fili kasiratin masu yawa shi ne wato biza wahira kasiratin da bayanannu mayawaita ga bayanin shi min alƙur'ani ko wani hadisi wai zahirin ƙur'ani yau da zahirin hadisi sai suka tsaya nan in litazamu ko in litazamu in su lizumci zahirin ayat ba su yi tawili ba irin kamar kun ga ayat da nake gaya muku an riga an ce Allah shi Allah ya faɗa ya ce laisa ka misali ko ba ka ne ba to sai ya ce yahudawa sun ce yi magalula hannun Allah kwaya ɗaya kuma ta shanye misali ba ta iya aikata alheri in ji su sai ubangiji to zai ce bal ya dawo ta ba su da tari. na'am eh to ba shine ba mahallin ya dawo ka to shikenan to gula ta yi ko shikenan kai to kana magana jerin aya to ba hujja nan ba nan hujja take ba bal ya dawo ka ba su da ta bal ya la magana hannu da ya dawo hannun shi biyu ba ba su da a miƙe suke babu shari'a ma'ana hannu na kyauta to an ce kuma laisa ka misali to kuma an yahudawa sun ce hannu ɗaya shi ya ce a bi gare shi kuma a miƙe ma suke a nan da Allah bai tabbatar ma kan shi da hannuwa ba sannan kuma annabi ya faɗo wani hadisi da Allah zai sa diddigen shi ya take wuta sai ta rika kuka na cewa kat ya isa ya isa to kuma an ce Allah ba kamar sauran halitta ba to in aka rike waɗannan zahirora ba za ka kuma ana ta da alkur'ani ba to kaga shine nan malam ke to sun kafa hujja da zahirin ayoya wato zahirin hadisai su ba su yadda da ta ba to bari mu ji a farar biyun wannan zahiran ayoyin ta sadar da su waɗannan malamai ila jawizul Kaba'ir, zuwa ga halatta manyan zunubai wa kharqil ijma'i da fasa abinda malamai suka tattaru akan shi abin ake ce ma kharqil Ijima'i. kamar malamai su haɗu a kan wani hukunci da suka yadda a rayu a kan shi kuma hukuncin na gaskiya ne shi kenan bayan sun gama tace komai sun shekara ko 20 ko fiye da da mutuwa sai wani zo kawai ya duba sai ce gaskiya ba haka ba sai zo da wata fahimta kuma ya kawo hujjar ta wannan shi na ke cewa harkul ijma'i kaga sun haɗu shi ya zo ya fasa wannan haɗuwa to wa ma la ya ƙulu bihi musulmin ko suna dogara da abin da musulmi ba zai faɗe shi ba to fa kaifa eh? wani ya taimake ka a wannan hudun? naka ya san yahuwa ya san to to bari mu mai zahiran waɗannan a afaran bin ta sadar da waɗannan malamai ilati da wizil kaba'iri zuwa ga halatta kabira ka kuma ga aibe da ce ba a ce annabawa na aikata kabira ko wa karkil ijma'i kuma wannan ayoyin sun sadar da waɗannan malamai zuwa ga fasa ijima'i abinda kuma annabi ya ce a bi shi to wahuwa gaskiya kun fi mu gaskiya wannan huwan da shi wannan huwan fa da shi fa ƙwaron gaske yau ba tsakanin wawi da min jayi wa huwa ma la yaqulu bihi muslimun shine abin da ko musulmi yi ba zai faɗi cewa annabawa na aikata kabira ba kun san na kurkusa da kabira dai a kabira kun san na kusa na za ku kaga akwai karya daga ciki ko akwai cin amana akwai ha'inci kuma sannan sauran su gangaro ka taɓa jin wani musulmi ya halatta ma annabawa wannan to fa kaifa bil ulama hun shi ya shafi idan musulmi tsuntsan shi wanda ba mai dogon ilimi ba ya faɗi wannan yau bai faɗi wannan ba to ina ga malaman cikin musulun shi ne fakaifa ko fakaifa bil ulama ibnu ina ga malamai daga cikin su waɗannan musulmin wa kullu ma jubi duk abinda da waɗannan malaman suka kafa hujja da shi min makata lafal mufassiruna abin da malaman tafsiri wato suka saba fi ma'ana a ma'anar shi wata qabalatul ihtimala ta fassarora ta fuskanci juna fi muƙutarawa cikin buƙatar wannan tafsirin waja'ar a ƙawilu zantuka suka zo fiha a wannan fassara, lissalafi ga mutanen farko biki labi maltaza musa bana abin da suka lizumce shi domin zalika to fa'iza lam ya kuma mazhabun ijima. in mazhabar waɗannan malamai na farko ta zama ijima'i ba to wa kanu la khilafu sabani ya taɓa tafi mata jubi cikin abin da suka saba da shi kadiman tuni wanda kuma ka san ba haka ba ne? wa kamatin dilalatu hujja ta tsayu ala haɗe ƙaunin bisa kuskuren zancen waɗannan malamai wasu ya ta gairi hiko da ingancin zancen da ba nasu ba na malaman farko kenan kuma waje watar ku barin wannan zancen na malaman da suka halatta wannan wannan kabira to tarku ya zan wato barin shi zan wajibi wal masir da komawa ila sa zuwa ga abin da ya inganta na fasara malaman farko wa na hannu mu kuma yanzu yan bayan bayan su kaga yana magana da ɗabka uku ne ɗabka farko su sun yi ijima'i ko su gira annabawa ba sa yi sai ɗan kaɗan waɗansu kuma kan ce kuma ba a babin su gira ji kasance ba to wasu kuma daga baya suka ce a'a suka kama zahirin ayar suka rike to suka ce ayoyin na nuna annabawa na iya su gira to in annabawa na iya sagira in ta taru ba za ta zama kabira ba to in za su zama kabi in za in za su tara zunubai kanana har su zama kabira menene ake namu mu kuma ba kabira ba to inna la la muru to birba shi ko to kaga wannan ba daidai ne to shine nan malin ke cewa to a dai koma zuwa ga abin da na farko suka faɗa yace to mu ko waɗanda muke na ƙarshe to na kudu za mu shiga fin nazar a cikin bincike fiha a zantukansu insha Allah ta'ala famin zalika qawluhu ta'ala nabi na sallallahu alaihi wasallam daga cikin zahirin ayat da ke da kama da wani laifi to inda aya take magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ko dan Allah ya gafarta maka dole ana ana aika gafara babu laifi eh to kaga zahirin abin da su to ce suka ɗauka ke ko wai ma ta kaddama min zambika ta wa mata akhara zunubin da kai to da wanda za ka yi a nan ba sai su a ganin su ba Allah ya tabbatar ma annabawa ba da zunubi balantana ma shugabansu to ku rike fasarar da muka yi musu da lokacin me muka ce aiki ne ba aiki sakamako ba aiki gafara ce amma ko babu zunubi ko ba shi ne ba yauwa gafara ce amma babu zunubi to shi ne sakamako ne babu aiki a ce ali da ka ci qur'ani da ka zama alarama ko gwada sai bace baka alarama a <laughs> to ai ga sai ba bari to tuna baka shan ba ko baka ne ba to su malamanmu abinda suka tace zancen ke suka ci a'a sakamako ne babu aiki inda har annabi ya yi zunubi ko inda zai yi to da za a yaye mushi to bai yin ba ko ba zai yi ba da misali ko fada ba ba ka tabbatar ma annabi fada laifi to ka face ce ya zo fa koyar da shi imana to muhammadu rasulullahi abinda ya take nunawa shi wa muhammadu shine faɗan sakon Allah komi ya zo ya ce daga Allah to gaskiya ne kuma komi ya aikata a bishi da karkanu da kun fi rasulillahi iswatun hasanatun ko to ka gani da dai sauran ayoya masu nuna lalle dai abi Allah abi annabi mu adi Allah wa adi rasula adi Allah wa adi rasula adi Allah wa adi rasula a kun ga wa adi rasula nan ba a fata taba yin kaidi ba shi kaga annabin da ya ce a yi biyayya ai yayi kaidi ya ce lada ta lima khaluqin ashe kaga in ba a ma zai ba akwai da'a ga makhaluki kenan babanka makhaluki ne ya ce a ɗebo ma dabobin nan abinci to dole sabo ne a wanke mun kayan nan ko kuma baki na fana nan zuwa je a gyara musu ɗakin nan ko ba haka ne ba ɗakin wance ta ce min ya yi zuba jiya a gyara mata ɗakin a nan in ka yi ba ka yi mishi da'a ba to amma kuma ya ga abin da ya ce a yin ba saɓo ba ne amma in ya ce ɗauki bindiga gyawa ne ga jini rubuta kaza wani iya zuwa ka yi bayan ka san ba yi to ka gani wa ƙauluhu ko da faɗin shi wasu gafiri to shi ne wani lumumini na walmuminati ka nemi gafarar laifinka da na muminai maza to da na muminai mata to don Allah a nan ba ya nuna an yi zunubi ba tun har ana neman gafara to fassarar gurin ba ya nuna ya yi zunubi ba ne ka koyar da neman gafara ka yi shi saboda mummune ma za su koya mummune mata su koya in ba ku manta ba ba hadisi ya dinga maimaituwa ba cewa ni ma nukan nemi gafara Allah so sabo in ba a kullum ina neman gafara Allah ba ina neman gafara Allah ba to to in ka tsira ido a rayuwa annabi gama ɗaya to sai ga mi Allah yi to bala a ce annabi gafara to yana yi ne don mu koya saboda in bai nemi gafara ba to yanzu ma ya nemi gafara kenan waɗansu suna cewa dole sai sun ka sabo wato gala in ba haka ba menene ko fata zai ci koko menene ma wani dai abu da suke bana irin masu ba kan su aljanna nan wani sai an dan rika dan sabo tukuna in ba haka wai ko bai fata zai ci ne ko koko ba haka ne ba ka ce to ka gani to annabi ma fa yayi istighfar kenan wasu sun ga nasu hayayyawa har sai sun ga dan gaurayawa da sabo iya a azallahu a jarana min zalika wa qawluhu wa rana an ka wuzrak allazi an ƙara zaharak mun sauke maka wuzraka nauyinka allazi an ƙara wanda ya noya to zaharaka bayanka kaga wannan ya tabbatar da laifi a zahiri ko to ba haka ba ne. wa rana an ka wuzraka nauyin shugabanci duk wanda aka ba shugabanci ba taimake shi ba bai iya ba. ai haka yake duk shugabancin da kaga an baka sai Allah ya taimaka maka aka dauka to nauyin shugabanci na annabta to shine aka ce abin da ke ciki har in akwai laifi to an ya yi mushi wannan laifin wa a fallawa an kalima azinta lahu Allah ya kauda maka da kai ya yi maka amma dan me kai musu izini to ana yahiya babu laifi to ai ka ganan malaman mu da abin da suka ce abin da ne da a falla wa an kalma azin da lon asala haka Allah Allah shi kara gyara ka amma me yasa kai musu izini Ka ga anan ba mu ga zunubi ba a fasara da malaman mu suka yi ai asala haka Allah muka fasara shi ko to ka gani na wato za a tafi yaƙi ne waɗansu sai suka lallabo to sai suka faɗi uzurin ƙarya ga yadda malamai suka ce shi annabi ya riga ya san dama ba za su ba ka san kakan rufa mu a asiri don kai maganin shi ba sa san zuwa rayu to sai suka ce inna na auratun wani shi ke shigo kada su ba wata al'aura da an neme su zuwa ga shirka da ka gan su to su daga har shi waje Anan sai ce to shikenan ya yi da zama ubangiji ya ce to kai ke da izini Zan mai to za ka yi musu izini Allah shi ƙara gyara domin cewa kai da da fada ake mashi to da sai kirjin shi da sai fushi domin ka san bafa da ya fi kowa tsoron sarki ka gani tunda shi yana da matsayi a gurin Allah babba to sai aka ce ga alama sabawa tsakaninsu da Allah da Allah tashin hankalin shi zai zama ɗan gani to ka gani to ina ga mu fa nan ko mm. domin mu yi sallah alhamdulillah salati goma ga annabi muhammadu